وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا kuma shi lokacin da bawan Allah Muhammad ya tashi yana bautar Ubangijinsa a baɗin nakhla sai aljannu suka kusa yi masa cincirindo saboda cinkoso yayin da suke jin karatunsa na alkur'ani